من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار bayan yawuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da sake saduwa a wannan majalisi namu na masallacin juma'a sakan gate da kuke gabatar da karatun littafin muku batun mina tarihi wannan kuma shi ne darasinmu na wato goma sha uku a cikin wannan littafi don ba kwanta ba satin da ya gabata mun yi bayani akan babi na farko wanda muka shiga cikin abubuwan da suka faru na tarihi dama malam ya farkon littafinsa zai ba da tarihi ne daga wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa shekara ta 61 hijira zamanin da aka kashe da na al-hussein ibn ali shi sa wancan satin da muka tashi sai muka yi shimfiɗa wata gada da za ta haɗe mu zuwa wannan lokaci na wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam inda malam ya faro daga haihuwar annabi zuwa awarsa zuwa kuma lokacin da ya rasu wanda shi muka tattauna a wancan satin muka tsaya a kan dinwa da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka shiga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ubangijinsa to yau za mu shiga fasali na farko a cikin wannan babi na ahadasu tarihiya shine shi ne al-awwal fasali na farko bayan wafatin manzan Allah me ya faru daga nan za mu fara shi yasa ya kira babin da khilafatul khalifa Abi Bakar na siddiq radiyallahu anhu khalifancin sayyidina abubakar Bakar as-Siddiq allah ya kara masa yadda ice min sanati ihda ashara ila salasi ashara hijira wato ko ila salasati ashara hijira cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya rasu halifansa na farko shine sayyidina abubakar allah ya kara masa yadda ya fara daga shekara ta goma sha ɗaya wanda dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu a shekara ta goma sha ɗaya shekararsa goma a madina ya shiga ta sha ɗaya an wuce al-muharram an shiga safar an je rabi'ul awwal a nan ya rasu sau da kaga an shiga shekara ta sha ɗaya an fita da ta goma an shiga ta sha ɗaya shi isa to daga wannan shekarar kuma daga rasuwarsa a ranar da ya rasu ranar litinin a ranar ne aka naɗa sai na abubakar a matsayin khalifa shi kuma ya bar duniya a shekara ta goma sha uku bayan hijira annabi kenan sai na abubakar allah ya ƙara masa yadda shekara biyu kawai akan khalifanci bayan tsakaninsu da annabi shekara biyu can shi sa duka koma tarihi za ka samu sai da abubakar ya an masa a ta farko a wannan rana ranar litinin sha biyu ga watan rabin awwal shekara ta sha daya bayan hijira ya kuma kwan duniya wato 22 ga watan jama'a akhir na shekarar 13 bayan hijira to in ka ɗebe sai ka ga total abin da ya samu wato a kan halifancinsa kan garba wakilcin da ya na manzan Allah ko halifanci sai zama to shekara biye da wata uku ya yi shekara na biyu da wata uku haka zalika sai na umar ya hau a wannan lokacin wato wannan litinin ɗin ta jima da ahid wato shi kuma ya sauka a shekara wato ta 23 bayan hijira to sai ka samu cewa ya yi shekara goma to in ka lissafo sannan kuma sai ka ga akwai wata shida da ya ɗora a kai can sai dina abubakar ya ɗora wata uku don kuma sai dina umar ya ɗora wata shida a kan goma sai dina abubakar ya shekara biyu da wata uku sai dina umar ya shekara goma da wata shida in ka tara su biyu sun yi shekara goma sha biyu da wata tara an fahimta ko su bi sun shekara goma sha biyu da wata tara to daga nan sai sayyidina usman shi kuma wato a wannan shekara ta 23 bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa shekara ta 35 shekara ta 35 duk da shi ma ya rasu a zulhijja da aka dai in ka lissafa sai ga shi shekara kusan sha biyu ya yi cikin sha biyu ga sha biyu ashirin da nawa ashirin da hudu da wata tara to shi kuma sai da na ali yawo ya yi shekaru akalla biyar ba su cika ba amma shi ba da 'yan watanni uku babu saboda haka sun samu nawa 29 da ɗan wani kaɗan haka da wata biyu ka shida to idan ka tara shi ne sai da alhassan ya zo ya yi shida wata shida to shi ake cewa khilafatun nubuwa wanda maza Allah yake cewa salasuna sana shekara talatin ne a hadisi maza Allah ya ce khilafanci na annabci shekara talatin ne duk wanda ya zo bayansa sai dai a kiransa sarki sun ma ya kuna da mulkan wa rahama kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa bayan khilafa kuma za a samu mulki da tausayi shine kuma daga nan ake cewa khairu mulukil muslimina ma'awiyatu ibn abi sufyan ma'awiya dan abu sufyan duk sarkin da aka taba yi a musulunci babu kamar sa da wannan shine abin da ya faru da aka za mu faru daga khalifancin sayyidina wato abubakar Allah ya kara masu yadda malik ce tamhid an gani shafi na 37 tamhidu shimfiɗa har yanzu da yana so yi shimfiɗar da za ta haɗe ko wata ta zama gadar da za ta haɗe mu da yadda aka yi sai da na abubakar ya hau halibanci shi ne abu mai muhimmi da ya fara faruwa a bayan mafatin manzan allah sallallahu alaihi wasallam domin ga abin da mala yake cewa lamma u'lina lamma u'lina lokacin da aka shelanta ma'ana lokacin da aka faɗa aka yi sanarwa cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallam fattu fiya hakika an karbe shi ya koma ga Allah ma'ana an rasar da shi an karar da rayuwarsa ma'ana ya zo rayuwarsa ta zo ƙarshe ya mutu ya koma ga Allah haka aka sanar don haka ja abubakar ne siddiq sai sai na abubakar ya zo radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda mina sunhi daga wani guri da ake cewa sunhi ka koma lamba ta ƙasa ƙashin hashiya za ga mala ya ce makanun qarib min al-madina wani guri ne da 'yan kilomita ne kaɗan daga madina ake fita a je kamar ɗan ƙauye a ce daga nan kana jan bulo ka nan tafi ko nan zuwa jan gusa haka ko wani abu mai kama da haka mai kai haka da yake kilomitar ba ta da yawa da haka fi zaujatuhi a ciki akwai matarsa habibatu bintu kharija wanda ake cewa bintu kharija habiba to a nan gurin wani sai ce to da yana ina ko bai damu da rashin na annabi sallallahu alaihi wasallam bane ya tafi kuma gashi ana cewa babu kamar satin a abokan annabi sallallahu alaihi wasallam babu da ya faru hukuma cikin hadisin da Imam Bukhari da wani sassan suka fitar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya dawo daga ajin bankwana wato a sai kuma ya fara samun wannan ciwo na abin da ya shafi cuta ajali da haka wannan ta sa ya nemi matansa su ba shi dama ya jiya a ɗakin na na aisha kuma suka yadda zai jiya a ɗakin na na aisha kamar da aka tabbatar ita ce mafi soyuwar matansa zuwa gare shi saboda haka bayan yana jiya har ta kai wani lokacin yakan fito sallah har ta kai ya kasa fitowa sallah har ya zo yake cewa Muru, a babakarin an yi salli bin nasu cewa a umarci sai da na abubakar ya zama limami a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga yi wa mutane sallah to da haka sai na abubakar shi ya ci gaba da yi wa al'umma musulmi sallah har ma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji karfin jikinsa ya dawo tsakanin mutum biyu ya taho yana dogara da su sai na abubakar ya tara sallah aka dinga cewa ga annabi nan ma'ana aka yi ishara sai na abubakar ya tabbatar annabi ne ya dawo da baya annabi ce ya zauna a gurinsa sai na bukar da ya ƙi yadda cewa ne ɗan abu abu abi kuhaba ya sallah a gaban annabi da haka dai abinda malamai suka tabbatar ya shiga gaba annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya tsayuwa ba amma yana sallah abubakar yana sallah da sallah annabi mutane suna sallah da sallah abubakar to daga wannan lokacin annabi sai ka santo baya iya fitowa sallah sai dai mai sai dai abu bakar ya ja mutane sallah to hatta ranar litinin din da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya sai dina abu bakar shi ya ja musulmi sallah ranar litinin annabi ya rasu da lokacin zawali an kusa dab da zawali ko bayan zawali da nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to ranar litinin din sai dina abubakar ya tada sallah sahabbai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zage labule na ɗakin na na aisha domin ɗakinta a haɗe yake da masallaci tun a wancan lokacin ta ɗakinta ana shiga masallaci ta masallaci ana shiga ɗakin na na aisha shi sa za ku ji wani lokacin ya ce ta ɗauko masa kaza yana cikin masallaci ta ce ba za ta shigo kamar kisar masu haila da suke cewa mata ba za su shigo masallaci ba mu kuma ke cewa za su shigo muke kafa musu hujja da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ta kamar da guduma ta ce ai ta tana haila yace to hailar a hannunki take ko wani abu kama da irin wannan to da haka dai ya nuna cewa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗakin da na Aisha connected ne suna haɗe da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kofa zuwa ɗakinta don haka akwai taga ba to ta wannan taga ya zage an yi sau a tara sallah ya leko kowanne daga cikin sabaici ce da suke sallar wannan sai da ya farin ciki saboda ya ga fuskar annabi fara kamar farar takarda kamar da suke a wato musaltawa kamar inda malamai suka kawo kuma cikin bidaya wani haya daga cikin littattafan da za ka yi koma ka ga wannan na abin da ya faru bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama da waninsa saboda ka sun yi farin ciki suka ga kamar annabi ya samu sauki suka ga yana fara'a yana farin ciki sun zaci ma zai fito ya ja su sallah da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku yi sallah sai ja labule ya koma ashe iya ganin da za su yi masa kuma irin abin nan da bawo shi ke cewa sauki na tafiya eh, a ƙarshe za ga ana samun sauki ashe kuma tafiya ce to da haka wannan ta sa sayyidina abubakar a bayan ya idan da sallah ya shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama har takin na aisha ya kuma tambayar ta ta ce ai ba a taba samun sauki kamar yau to jin wannan an samu saukin shi ya ba wa sayyidina abubakar dama ya fita wannan guri da ake cewa sunhi ai al'awali to dama kamar yana da wata matar a can yana da amarya a can da kuma 'yan wasu harkokin nasa sau da yau yana shan gobe na nan ana bayyana ko da aka yakan zo ya sallah ya koma kuma a can yake tun da ba nisa sai ka ɗan fita ne daga garin madina kaɗan ɗan bayan gari ne haka wasu 'yan kilomita kaɗan to da aka tun annabi ya samu sauƙi ya ba shi ƙarfin gwiwa ya tafi gurin amaryarsa an fahimta ko wannan shine abin da ya tabbata ya faru ai al'awali wuri da ake cewa al'awali to da haka kuma kawai sai ya ji labarin annabi ya rasu da aka lokacin da aka kururuta mutuwar annabi sai labari ya je wasu yana abubakar dole ba ne ya taso daga wannan gurin ya dawo ya shigo ina ya shigo garin madina ina zuwa bai wata wata ba sai ya zarce ɗakin na na aisha yana zuwa ba kashe ba a wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya yaye fuskar annabi abinda aka lullaba masa Abin da ake wa mamacin in ya rasu kama a yi masa wanka ana lullube shi haka aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka lullube shi yana zuwa sai ya zarce dare ya sa kuma yi haka saboda lokacin da ya zo ya samu mutane sun shiga dinuwa sun shiga maganganu daban-daban daga cikin mutane an rawato akwai mutanen da mamaki ya kama su ya za a ce annabi ya rasu suka ɗimoce suka dunkule guri ɗaya wannan ya rike wannan wannan ya rike wannan kowanne yana mamakin ya haka ya ce annabi ya rasu wani kuma ya zauna ya kasa tashi a inda yake wani a zaune yake kawai a masifar da ta same shi kasan masifa ce masifa kowa ya kwaye ne da yake shiga shi wani kuma wasu aka samu sun zauna sun kasa tashi irin su sai da na usman su kuma sun zama kamar bebayi ba za su iya magana su ce e ko a'a ba sun kasa magana to haka abin ya faru irin su sai da na alimakon an ce fellewa ya gudun ɗakin na aishi ma ya ɓuya shi kuma irin abin da ya same shi kenan da aka ce annabi ya rasu kawai ya rasa inda zai sa kansa sai kawai ya tafi ya ɓuya ɗakin na na ma aka neme shi aka rasa ya kasa mutuwa cikin mutane shi kuma sai da na umar su abin da suka yi shine suna cikin masu ƙaryata ba kuma suna yawo duk mutumin da ya ce sai da rasulullah ya rasu to su suna ganin ma kamar ya kamata su kaddaman masa kawai abin da ya kamata su ce ya tafi manajati ne da allah kamar yadda annabi musa ya je gana da allah ya dawo saboda haka abin da ya tafi kenan to a irin wannan halin sai da na abubakar zo da haka bai wata wata ba zai tsaya jin bayanan mutanen waje ba kai tsaye ko sai ya shiga gida yana zuwa fakashafa shi ne sai ya yi an wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙabbala baina ainihi ya sumbanci tsakanin idanuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ƙala sai ce bi abi anta wa ummi fansa gare ka da babana da babata gare ka ya rasulullah shi ne bi abi anta wa ummi zan ba da babata a kanka zan ba da babana haka wayan na sahabbai haka suka rayu kuma daga sai suke da abin da suka faɗa domin an samu wanda a filin yaƙi aka samu rashin sa'a babansa yana ɓangaren kafirai shi kuma yana ɓangaren annabi dole ba yadda ya iya yi fille masa kai la ta ji da ƙaunar kuma ƙarƙashin wannan ayin la ta ji da kawunan yi umaruna billahi wal yawmil akhiri يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وعيدهم بروح منه wannan ayar karkashinta za ka je ka gani a sahabbai an samu wanda ya bille kan babansa akan wannan addini akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma haka ka'idar take Inda da gaske ne ka yi imani da aka gaya masa fansa gare ka ya rasulullah da yadda zai yi sai ibada babansa ko babansa kan annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ba yadda zai da aka yi maimaita wannan magana ce da abi fansa gare ka da babana an ta kai ya rasu wa ummi da babata ice dibta hayyan wa mayitan kanshi kake yi kana raye kuma haka lokacin da kake mayitan kana mace wa gadda abu bakarin radiyallahu anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ya tabbatar ya rasu kenan bayan ya sumbance shi da ya tabbatar ya rasu ba wancan rudanin da ake ta yi ba to wannan yake nuna maka irin shuja'a ta sayyidina abubakar a cikin sahabbai ka san ba a gane jarumi sai masu musiba ta wato jarumi ba jarumi ba a gane shi a gari ana zaune lafiya sai wani bala'i ya danno yana ake gane jari abinda zai dauke abinda zai jure to waninsa wanda ba shi ba ba zai iya jure ba sai an samu lafiya shi kuma sannan wannan abu bara mantawa lokacin da aka sabon a masallacin cikin gari akwai mutane jarumai da suka dinga abubuwan mamaki akwai wani bawan allah da ya samu wani dattijo kawai ya gan shi ya san shi a unguwarsu yake sai ya saba shi a gabana lokacin bam ɗin ya faru amma shi kawai neman wanda zai tsere ta yake allah ya ba shi jahimta ya ɗauki bawan allah na bai ci komai ba ya ɗauko shi ya ɗora shi a baburinsa ba ya to da shi ya kashi kofar gida ana ɗauke wancan tsohon shi kuma ya faɗa kun bai ci abin da ya faru sai da ya tabbatar tsohon ya sha kamar uba ne a wurinsa sannan shi kuma ya faɗi wanda ya katsuwa da duk wancan abin da ake yi in ma wani abu ya sami shi bai ji ba saboda shuja'a saboda jarumta da dakiya to amma yanzu tun da an tsira to kuma abu ya ɗan fara lafawa tun da an sha to shi kuma sannan abin ya tambaye shi ina ji an fahimta to sai da abubakar yana daga cikin mutanen da malamai suka yi bayani akan cewa ya yi nuni a kan cewa duk sahabban manzan Allah ba wanda ya fi shi jarumta saboda shi a lokacin da duk suka ɗiboce sannan sai Allah ya sa masa nutsuwa kuma in kuka ne ya riga su yin kuka domin shi ya riga sanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai rasu kafin su tun kafin annabi ya rasu akwai in ka koma cikin sayar bukari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yake faɗan hadisin ake cewa hudu ba sai tashi na cewa inna Allah khayyara abdan bayna dunya wa bayna ma indahu tara zalika al-abdu ma inda Allah cewa Allah ya zabi ko ya bawa bawa daga cikin bayi wani zabi akan abubuwa guda biyu ko dai bawan nan ya zabi duniya a bashi ya rayu ko kuma ya zabi abin da yake gurin Allah to amma ba shi wannan bawan da aka bawa wannan zabin ya zaɓi abin da yake wurin Allah iya haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko sai aka sai da Bakar ya fashe rubuta a ah, Abu Sa'id al ya ce to mai shi musu gane abin kuka ba daga an ce bawa daga cikin bayi Allah ya ba shi zaɓi tsakanin duniya a malalama ita ko kuma abin da yake gurin Allah da lahira shi kuma bawan ya zaɓi abin da yake gurin Allah to kuma sai kuka sai ga wata rana bayani ya fito ashe wannan bawan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye sai na bakar duk bisu gane ba sai shi kadai aka ga yana kuka shine Abu Sa'id kuje ke cewa kana Abu Bakarin a'lamuna Abubakar shine mafi sanin Musa ba wanda ya fi mu sani ba wanda ya fi mu gane abubuwa saboda sai na ba saboda aka tuntuni shi yayi kukansa saboda isharori ya nuna masa cewa wafatin annabi sallallahu alaihi amma duk da haka dai a wannan lokacin bayan Allah da yawa sun shiga dimuwa amma shi Allah ya soka masa da nutsuwa wannan shi ne abin da mu kalla shine ne Abubakar radiyallahu abubakar radiyallahu anhu Rasulallah eh, ya rufe mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sun makama sannan sai ya tashi ya fito daga cikin gidan fasa'idal mumbara sai ya hau kan barin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne abinda yake nuna maka cewa a lokacin ya hau kan mumbari mataki na farko tunda hawa hawa na uku ya hau na daya faqala sai ya ce wato malam ya yanke abin ya kashi a takaice amma farko abin da ya fara cewa ala ku saurara ayyuhan nas ya ku mutane man kana ya abudullaha man kana Abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wanda ya kasance annabi muhammad yake bautawa to ku sani ina sanar da ku annabi muhammad dai ya rasu wa man kana Abudu allah wanda kuma Allah yake bautawa fa inna allah hayyul la yamut Allah wato rayayye ne ko baya mutuwa da ka wannan ne saboda yawancin malamai suna kawo wannan kafin wannan ayar to shine kai ce man kana minkum ya abu da muhammadan ashe ya kawo afwan man kana minkum ya abu da muhammadan wanda ya kasance daga cikin kuna bauta wa muhammadu ka inna muhammadan qad hakika muhammadu ya rasu wa man kana minkum ya abudullah wanda kuma a cikin ku ya kasance Allah yake bautawa fa inna allaha hayyun la yamutu to na Allah shi baya mutuwa domin sai ka musu wannan ayar ƙala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma muhammadun kaga dai annabi muhammadu bai kasance ba illa rasulun face manzo ne shi kad khalat haƙiƙa sun wuce da yawa min qablihi tun kafin annabi a rusulu manzanni an yi manzanni da yawa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce afa in mata a yanzu in ya mutu au kutila ko an kashe shi in qalabtum sai ku juya ala aqabikum a bisa digadiganku wannan ibara ce akan mutum yana yin abu ya daina shine yan qalibu ala akibai ya juya akan digansa to wannan abin da ake nufi shine sai ya daina yin abin da Allah yake so to Allah ya ce a gaya muku wa manyan kalibu ala aqbaihi wanda ya juya akan digadigansa falam ya durra Allah shay'a ba zai cutar da Allah da komai ba wa sayajizillahu shakirina da sannu Allah zai saka wa masu godiya wanda suka yi hakuri suka ci gaba da yin addinin Allah ko da ba annabi Muhammadu domin wannan musiba ce babba da ta zo za mu ji larabawa suka yi ta yin ridda wanda suka musulunta larabawan ƙauye suka yi tayin wato ridda wayanda suka ringa dawo da su wasu ma aka yaƙe su wayannan su ne bayan allah na sassan na abubakar wanda kuma yanzu zamani ya nisa aka ce wai su ne suka yi ridda kuma kaji wani kwada kuma su ne suka tsaya kai da fata kan addinin a ci gaba da yi ko da annabi baya ne amma kuma yanzu an yi zamani wasu mutane sun kullum sun ce wai kuma su ne suka yi ridda subhanallah to da haka dai mun ji aikin da sai da na abubakar ya fara yi da ya gaya musu wannan ayar fana shajan nasu ya kuna sai mutane kuma suka tabbatar ya rasu sai suka fara kuka wa kharaja ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fito fi shawari'i akan hanyoyi yuraddiduna hazil aya suna ta maimaita wannan aya suna ta maimaita wannan aya ko suna ta yi da tarzace wa muhammadin illa rasulun kada kalan min ya rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqabihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqabihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin suna ta maimaita wannan aya to wannan dai daga cikin koyarwa ta addini don wani abu ya same ka na bala'i su suke taimaita wata kalma kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kace ita fada ko kuma wani abu da kake tsoro hasbunallahu wa ni'mal wakeel har abin ya wuce da karam kar wani abu zo to da wannan abin maimaita ayar tana tuno musu cewa to ashe fa dama Allah ya faɗa annabi zai iya barin duniya zai iya mutuwa to tunanin mu duk da muke yi kaga aya ta dara su kan da yake saboda ka in an yi wani guri sai a gaya wa mutum gaskiya ita gaskiya tana da da mutum ba a taba da gaskiya ba ta fata a banza ko a lokacin ba ta amfani ba za ta sa mutum wasu wasi an fahimta ko ka duba firawuna da ya tattaro mutanensa ya tattaro su masu sihiri da annabi musa ya gaya musu kalma daya sai allah ya ke labarin wa a sarrun najwa kaga sai da ya raba kansu ma'ana sai suka koma kuma yin mitintu maganan nan ba za a yi ko ba za a yi ba dole kaga wannan gaskiyar ta sa musu taraddudi to haka gaskiya take koya take ko a ina ne yi kokari ka jefa ta ka dan yi nasiha to insha Allah ko da wani bai amfana ba zai to nan sahabban manzon Allah sai ta musu tasiri wannan ayar da sai jana Abubakar Allah ya kara masa yadda ya faɗa sai gashi ta yi sahabbai tasiri ga baki ɗaya sai ga su fito kan hanya suna ta maimaita wannan gaba suna ta maimaita wannan aya yaqulu Anas anas ibn malik yake cewa wa ka annana lam nasma'aha illa bi zalikal waqti kai ka ce ma ba mu taba jin wannan aya ba sai a wannan ranar ga aya an dade da saukar da ita kowa ya karanta ta alqur'ani ya cika tun kafin Allah subhanahu ta'ala ya karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam amma sun san ayar amma sai suka manta kenan kaga ko da malami idan an samu matsala ana iya tunasar da shi kana ranka ce ai shi malam ya malam zai yi kaza koya alhaji zai yi kaza koya baba kaza ai nasiha ana iya tunasar da mutum saboda mutum yana iya mantuwa ga anas bin malik shekararsa goma yana wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam hidima gida da waje ko ina tunda annabi zo madina aka dauko shi aka kawo shi wato jikin manzan allah sallallahu alaihi wasallam kullum gida buta shi hatta buta zuwa kama ruwa shi yake rikita duk inda za a da shi ake tafiya dan cikin gida ne amma yake cewa wannan ayar kai ka ce ba mu taɓa jinta ba sai yau sai a wannan lokacin da sai na abubakar ya faɗe ta allah ya ƙara musu yadda ice ma annal qur'ana tare da cewa shi alqur'ani kad kamala haƙiƙa ya kammala fi zamanin rasulullah tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qabala wafatihi kuma kafin wafatinsa wa ma'a zalika amma tare da haka fa inna hazil aya ita wannan aya da sai sayyidina abubakar ya karanta badat sai ta bayyana wa haja dida kai ka ce sabuwar aya ce alaihim a kansu wa ka'annahum lam yasma'uha kai ka ce bus ta ba qabla zalika tun kafin wannan lokaci min shiddati sadma saboda wato ƙarfin bugu shock shine sadma saboda abin da ya buge su kasan wani abin yana zuwa mai karfi sai ya bugi mutum to wannan abin da ya buge ka ya hargitsa ka ya samu ka ɗimuwa to shi ake cewa sadma an gane ko abin da zai sami ga haka tsananin sadma ya sa suka manta da aya wahiya habar wafatin nabi sallallahu alaihi wasallama me ya sadma din me ɗimuwar me shakkin da me abin da ya sa su Shi shine labari shine habar ko khabar wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam wato yadda sallallahu alaihi wasallam ila da mutum Allah su kara tabbata a gare shi wa qama al-abbas dan haka sayyidina al-abbas ibn abdul muttalib dan abdul muttalib wato shi ma ƙanin baban annabi sallallahu alaihi wasallam an bai da ko wa ali ibn abi talib shi kuma aliyu ibn abi talib din nan shi kuma dan uwan baban manzon Allah ne first cousin kenan kuma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girma wal fadl min al abbas akwai fadl ibn abbas shi kuma dan wancan abbas shi ma kaga matsayin sa ne da sayyidina wa sayyidina ali wa akharuna da wasu kuma irin su a Anas bin Malik wanda an faɗa da su wanda su suka tsaya aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wanka shine suka tsaya shine farkon jumla ta ce kama bitagsili suka tsaya da wanke annabi sallallahu alaihi wasallama wa takfini da kuma sa masa likabai, takfinwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta yi sallallahu alaihi hadde lokacin da ya zo aka masa sallah wa yudfina aka kuma binne shi don haka a nan gurin shi sa wasu suke ɗaukan wannan gabas su yi cuta da ita shi ma su ce ana can ana wanke annabi su kuma wannan sun taɓa rigima mulki kamar yadda suke fana to ba haka abin yake ba a musulunci su sabai suna da tsari da annabi ya koyar da su shi suke yi ba mu ne nan ba da za mu dinga yin abu da kai idan an yi mutuwa ba a ce ka je gidan mutane ka ce za ka wanke mutum ɗan uwansa na jini su suke masa wanka shi sa ya kamata duk gida ko ce ya zama kusan abu ne wanda yake mai ƙarfin gaske ya zama a gida lalle a samu wanda ya yi wanka gara saboda a tsarin musulunci ba a yadda wanda ba ɗan uwanka bai zo ya dinga maka wanka mu a cikin gari ba har da gidan da ake cewa in an yi mutuwa su ake zuwa ya kira su yi muku wanka masu wankan gawa kowa wai da an mutu ba ka inna lillahi wa inna yana raji'un duk sanda ake baka duk kudinka in ka mutu ba sai ka goyi ana kansa ƙara sa kusa da wai ɗan uwan kuma sai kansa ƙara sawa kusa da kai wannan ba ƙaramin tashin hankali ya haka ya haka yin uwa wani irin abu muka shiga ana cin wani halin kuma aka za kuma kawo wani abun shi corona ba na mantawa wani ba Allah ba nan unguwar haka ya mutu kowa ya gudu babban mutum samu na tsoro kowa ya tsoron mutum kaga yan uwa na mutum lalle ko dan baban ka je koyi ko wankan gawa kai kuma ko dan kanka kai ma ka je koyi wankan gawa ko don wanka je ka koyi wankan gawa saboda a wankan gawa akwai abubuwa da yawa da ake gani wanda ana bukatar sirri a wani lokaci ba a san dole ka sa wanda zai iya zuwa ya bada labarin abin da yake mara kyau aka gani a wani gawar mutum sai wani je ba da wani irin labari an fahimta ko to don haka idan ɗan uwanka ne ko ɗanka ne ko babanka ne to zai rufe maka asiri to kuma ma bayan wannan umar kowa uba ba koyo addinin musulunci ta nuna waye yake wa ɗan uwa waye yake mutum mamaci wanka shine ɗan uwansa na jini to shi isa a wannan gurin kaga da Abbas shine babban waliyin annabi sallallahu alaihi wasallam a sanda duniya in magana gado ne ma da wasu ke yi wanda zai gaji annabi sallallahu alaihi wasallam ko alifanci ne to kaga wan uba ko kanin uba ya fi karfi a kan ka gaje ka koma babu malici a kan ɗan wan uba ka bai ci abin da na girbi shi abbasu kamar su yan a da suke so su kafitina abbasu da sai da na alwa ya fi karfi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam abbas me yasa shi kai tsaye da abdullahi da abbasuwa da gani da haka idan idan abbasu abdullahi baya nan abbasu baba ne nawa na annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye kamar inda abu Talibi baban Aliyu ibn abi talib ya zama baba ga annabi kai tsaye bayan abdul muttalib ya rasu waye ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallam abu talib kuma matsayin su dai da ba abbasu to kaga sai ba abbasu sannan za a dawo kan mai hula ta biyu sai a dawo kan aliyu to shi sa kaga abu na farko sai aka samu mai su yana nan shi sa mala ya fara da shi abbas nan ibn abdulmuttalib dan abdulmuttalib wanda ya haifi sa abu talib ya haifi abdullahi ya haifi abbasin kansa ko da shauransu hanza da shauran ƴaƴansa da muka yi bayani a farkon littafi haka ne ko to kuma akwai aliyu wanda shi kuma ɗa ga abu ɗalib ɗin wanda abu ɗalib ɗin wa ne ga abbasu kaga shi ma idan ba abbasu sai da ali zai zo wuri ya walici manzan allah sallallahu alaihi wasallam to yana sai fadlu bin abbas shi ko fadlin dan abbas ne da muka faɗa da farko dan uwan abdullahi dan abbas saura waɗannan su ne ɗan uwa na jini na annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa baka ji umar a gurin ba baka ji abubakar a gurin ba baka ji usman a gurin ba saboda waɗannan su sun fi kusa da annabi su sai an yi nisa an tafi magana ƙurashawa ko ko an tafi magana kaka na hudu ko uku ko biyar wani ma sannan alaƙa za ta amma wannan kai tsaye ga wanda suke ubada daya kai tsaye ga wanda da babansa da babansa wa da gani kai tsaye ga wannan babansa babansa wa daga nishi shi isa aka samu bai da suke wa annabi wanka sallallahu alaihi wasallama su waye yan uwansa shi kuma wancan abin da za mu tashi akai wani satin na mata bani sa'ida ana kokarin yi wa annabi wanka ne wannan abin ya faru ko kuma bayan an gama wanka ana kokarin binne annabi domin ba ranar da annabi ya rasa aka binne shi ba an fahimta ko kuma wannan dalilin ba wani abu ne ba dalilin dalili ne na mutane da aka kururuta aka sanar cewa annabi ya rasu domin a lokacin annabi sallallahu salama jazira ga baki daya da awarsa ta gani da haka ana ta zuwa jama'a auza'an auza'an shi sa ma baka ji an ce wani ne wa annabi sallah kowa ya tasa ya tafi kun wannan suka zo suke sallar su sai su tafi kun wannan suka zo suke sallar su sai su tafi kun wannan suka zo suke sallar su sai su ba haka aka dinge wa annabi sallallahu alaihi wasallam an bai da ko to da haka ana can ana wannan abin? ana kokarin gunne shi hatta sallah alaihi wa masa sallah ko tukuna a gunne shi bi abi huwa ko ummi sallallahu alaihi wasallama mai littafin ce? ni ma fansa mahaifina fansa gare ka da mahaifina da mahaifiyata ya rasulullah mu ma haka muka faɗa Allah ya karɓa mana don maza da ya faɗa la yi ahadukum a bai yi imani ba hatta akuna kuna a haɓɓa ilai har sai na zama na fi soyuwa a gare shi min waladihi ko wa walidihi wa sa jima'i daga ƴaƴanka iyayenka da duk mutane sai da na umar da yake ba sa ƙarya suka ce ya rasu layi wallahi na kusan ka a kan kayana da iyayena sai dai kai na kawai yi ce da shauran ka <laughs> da shauran ka ya fi gaskiya ce kansa kawai ya fi so a kan annabi ce a da sauran ka yi ce ai ba zai yi ba sai ka wato sona a kan san da kake kanka shi to al'ada ya rasu da yanzu na ci haka ci ko al'ada ya rasu yanzu ne umar imanin kai ci yanzu imanin da an masa tafi imanin umar ya ci ba bai masa ba an masa saboda ya ci ya fi kona annabi sallallahu alaihi wasallama sama da kansa sama da ƴaƴansa domin mutum duk magana da ake ya fi san kansa sai in wani abu ta so za ka gani ta kansa zai fara kafin wani sai sai ya dawo kuma sannan sai ya dawo ya maganar wani to sai maganar ya'ya sai ka iyaye sai wani abu to shi sa aka lissafa ba haka sa kai baka kanka hisabi a matsayinka na musulmi ka fi san annabi a kan kanka domin ka ga mutane kullum muna isar da sabon nan yanzu a garin da sha zuwa an taba annabi mutane sun bibita siyasarsu duk da ya yi mun abuwa amma dai sai na faɗi gaskiya bibita sun bibita zuciyarsu da duniyarsu domin nima a fagen annabi ne ba wanda zan kyale mutane sun bibita duniyarsu a kan annabi ta yaya za a ci wani yazo yana faɗa munanan kalamai a kan annabi kuma a ce za a hukunta shi kuma a mai da abin shiriri ta saboda wani abu ainihin na ganin bai kamata a kyale duk wanda ya irin wannan abin ya kamata a doki mataki a kansa wane ne shi kuma kai ma ka ce kana so a yi haka ɗin domin kai ma an taɓa maka abin da ka fi so fiye da kanka fiye da 'ya'yanka fiye da mahaifanka fiye da kowa na ka. Allah ya kara mana imani to da aka shi ma ce bi abin huwa wa ummi sallallahu alaihi wasallam wa zalika yace saboda me aka sa Abbas da Abdul Muttalib da Ali ibn Abi Talib da Fadl Abbas Allah ya kara musu yadda dukansu me yasa aka sa su li'anna al-Abbas yace na farko saboda shi Abbas wa ammun nabi Shi ne a to ammi dan uwa na uba wa yake ce ba kawo ko kawo ne ko babu wane ne na wajen uba babba babba babba ne na wajen uba ko sauraka shi babba ne babban annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa aliyan kuma ibn ammihi shi kuma dan mazazar suke ko dan babban sa ne wal ma ibn abdihi shi ma dan bafansa ne dan mazazar wa kanu hum aula aulan nasu bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su sun fi cancanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam